بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكثره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا يمشيني لثلاثة uku ga watan rabi'i da awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya daidai da takwas ga watan Mac shekara ta dubu biyu da goma a ci gaba da karatun littafin al’irshadu ila sahih al’itikad warraddu ala ahli shirki wal ilhad na fadilati sheikh a doktor salih bin fauzan bin abdullahi al-fauzan allah madaukin sarki ya mai shakayya da alkhairi in ba manta ba a wancan karatu namu da ya gabata ne muka karkare al-mabhasu tsani to a yau da iznin Allah kuma za mu shiga al-mabhasu thalith dama haka malamin ya kasanta wannan littafi kashi-kashi domin ya ji daɗin zuwa da bayanan yadda mutane za su iya su fahimta kuma su fa'idantu to wannan almabahasu salis mabincika ko wajen tantance bayanan da aka binciko gaba na uku zai yi magana ne akan tauhidul asma'i was sifat tauhidin nan na sunaye da siffofi na Allah maɗaukin sarki ta yadda za ka kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala a abin da ya shafi sunaye da kuma siffofi ka tabbatar da waɗannan siffofi ga Allah kamar yadda ya tabbatar ma shi ko annabin shi ya tabbatar mai sannan waɗannan sunaye da siffofi ka taƙaita su ga Allah da manzo kar ya zama kai ko waninka yana iya sa ma Allah madaukin sarki suna wanda shi Allah bai yarda ko ya ba da izini ko an sa ya amince ba ya zama duk wani suna da siffa ya zama ka samo shi ne a cikin alkur'ani da kuma ingantacciyar hadisi ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa ga wani littafi da wani malami ya zauna ya rubuta ya tantance mai suna muhammad bin salihin al-usaimin mai suna al-qawaidul musla fi sifatillahi wa asma'il husna wannan littafi yana da matukan mahimmanci in kana son ka fahimci wannan gaba ka same shi ka karanta shi sannan dangane da wannan matsaloli malamin zai kawo mana ishara na wasu littattafai da ya kamata malamai da ɗaliban ilimi su je su samu su karanta su saboda su fahimta su fa'idanta kuma su fahimtar su fa'idantar da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to mala yace taqaddama an bayyana anna tauhida salasatu anwa'i haƙiƙa bayanai sun riga sun gabata da cewa a cikin bayanan da muka gabatar tauhidi dai ya kasu nau'i nau'i har nau'i uku na farko akwai tauhidul rububiyya na biyu akwai tauhidul uluhiyya na uku akwai tauhidul asna'i wa sifat to tauhidul rububiyya <clears throat> tauhidi ne da ake kareta Allah madaukin sarki a cikin ayyukan da ya aikata gaba ɗaya tauhidul uluhiyya shi kuma tauhidi ne da ake kareta Allah subhanahu wa ta'ala a wajen ayyukan da shi Allah maɗaukin sarki a cikin bauta da za a yi ma Allah maɗaukin sarki shi kuma tauhidul asma'i was sifat shine kamar yadda mu gabatar da bayanai a yanzu yanzu nan jama'a mun gano wannan to wani dambarwa da mutum zai kai ya komo dangane da abin da ya shafi tauhidi to anan ake yin ta mun gano wannan da kyau ko in ka ce la ilaha illallah ka yadda da babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah to wannan sai ka yarda da cewa duk aiki da duk halitta da duk abu da za a gani a duniyan nan Allah ne ya yi shi sannan ka yarda da cewa Allah ne kaɗai za a bauta ma sannan shi Allah yana da wasu suna da sufofi wanda ya ka'aita da su wanda babu wani wanda yake da irinsu idan ka kiyaye wannan to la ilaha illallah ka ta tabbata domin ba zai yi kana la ilaha illallah kana bauta ma wani ba ba zai yi kana la ilaha illallah amma kana ma Allah runtan aikin da ya aikata ba ko halittan da ya halitta ba ba zai yi kana la ilaha illallah kana ma Allah madaukin sarki runtan suna ko dai ga sunan ka murde ko ga siffan ka murde ma'anan ko kuma ka gayyato wani suna ka sa mai ko kuma sunan shi ka ɗauka ka sa ma wani abu to duk wanda ya wannan to la ilaha illallah shi ta samu matsala jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko mala yace wa qad takallamna anna wa aini al minhu haƙiƙa nau'ukan guda biyun farko da mala ya gabatar ya ce an yi bayani a kansu a karatukanmu na baya kakkumanta mun yi bayani a kan tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya shi ne ya ce wahuma tauhidin rububiyya wa tauhidin uluhiyya li'anna kulla nau'in min hazil anwa domin kowane nau'i ɗaya daga cikin nau'ukan tauhidin nan jihadahu ta'ifatun min albashar an samu wani ɓangare daga cikin 'yan adam waɗanda suka yi jayayya suka yi musu suka hau kujerar naki suka yarda da shi mun gano wanda da kyau ku sa akwai waɗanda suke cewa wai ai hatta kafirai sun yadda da tauhidin rububiyya sun yadda amma a wani ɓangaren akwai ɓangaren da ba su yadda ba ina fatan mun gane idan an samu wasu kafiran da suka yadda da tauhidin rububiyya akwai waɗanda ba su yadda ba akwai waɗanda tauhidin rububiyyan wani ɓangare ne suka yadda wani ɓangaren ma ba su yadda da shi ba shi sa yardan da kafirai suka yi ma tauhidin rububiyya ba alal itlaq ba ne mun gane ba gaba ɗayan shi suka yadda da shi ba Allah ya sa mu dace to malam sai ya ce fa tauhidin rububiyya kun ga tauhidin rububiyya jahadahu al-mu'attilatu alladhina ankaru wujudallah an samu mu'attila masu kore Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka yi inkarin samuwar Allah maɗaukin sarki to ba su da tauhidin rububiyya ba mutumin da ya ce bai yadda da Allah ba gaba ɗaya babu shi to in ka ce sama mun gane to bai yadda Allah ya sama bacin da ba Allah in ka ce ƙasa bai da Allah ya yi ta ba sauran ka ce Allah ne ya yi ya ce maka ina Allah wai shi so yake a nuna mai Allah ya gan shi da ido ya taɓa ya ji shi ya shinshina ya ji ƙanshin shi ko ya ji yanayin yadda yake in ba a yi mai haka ba to bai yadda akwai Allah to mutumin da yake musun Allah subhanahu wa ta'ala irin wannan to duk wani aiki da zaka zo ka ce ga shi Allah ya yi to ba zai yadda ba kun gane wannan da kyau ko to mushin Allah madaukin sarki yana da sano salo iri-iri kamar yadda malam zai buga mana misalin wasu taɓaɓɓu da aka yi su a da kuma har yanzu na akwai kuma waɗanda su ma ba su yadda akwai Allah ba amma su kuma sun zo da wani ibara ne wanda in baka lura ba sai ya wawaitar da tunaninka su ne masu cewa kowa Allah ne idan ka zama Allah Allah Allah to sai a ce komi har gwangwani Allah ne ƙasa Allah ne duwatsu Allah ne bishiyoyi Allah ne sama Allah ne taurari Allah ne in ka ce waye sama sai a ce to ai ta ma saman Allah ce wane ne ya Allah kenan kaga anan ma waɗannan sun yi runtan tauhidin rububiyya kuna gane wannan yasa magana ne mutum zai bude baki ya faɗi amma da za a yi bayanin ta to sai ga ashe muguwar magana ya faɗi kuna gane wannan da kyau jama'a shi yasa wannan tauhidin rububiyya kun ji waɗanda suka yi inkarin shi mala ce dahariya kamar waɗanda suke da ƙidan dahariya cewa zamani ne yake yin komai masu imani da nature mun gani su ba su yarda da Allah ba sun ce ni na mutu wa na haya Kaɗai za mu raye ne mu mutu wa ma yuhlikuna illa dahar babu abin da ke kashe mu sai tsawon zamani babu abin da ya yi mu sai tsawon zamani neca ta yi mu kuma neca ne ke ɗaukar ranmu in ka mutu wani kuskure ne aka samu daga wajenka ko aka samu wani sakaci sai ka mutu kuma fahimci wannan da kyau ko irin waɗannan sun sha bamban masu cewa babu wani allah da yake rayarwa ko yake kashewa akwai waɗanda suke tunanin su in sun mutu to gwargwadon yadda ka zama mutum mai mutunci mutumin kirki to haka Allah maɗaukin sarki zai ƙara maimaita rayuwanka a wani gari can sai ka tashi ka zama mutumin kirki ka zama mai arziki ko ka zama mai mulki ko ma a yi ka a wata dabba wacce za a rika kulawa da kai kuma gano wannan to a tunaninsu in ka ga wani mai arziki a garinku to a wata duniya ne can aka taɓa yin shi a matsayin wanda bai da arziki to sai ya zama mutumin kirki bai cuci mutane ba bai yi abubuwan asha ba domin su a wajen su babu allan da za a ce an bauta mai to shine sai a markaɗa halittar shi ne a kawai sai ta yi shi to kawai sai tashi a wani gari a matsayin mutumin kirki amma in ya kasance kana wani gari a matsayinka na mutum macuci maha'inci ɗan damfara ɗan handama da babake ne to sai ka mutu ma'ana dahar nature ta kashe ka to sai a yi ka a wata ƙasa a ba sai ka fito a matsayin jaki a yi ta dukanka ko a yi ka kare a yi ta farauta da kai ko a yi ka talaka kai ta rayuwa cikin kunce cikin wahala ina fata mun gano wannan da kyau su ne masu cewa na mutu wa na haya wa ma yuhlikuna illa dahar mun fahimci wannan da kyau ko to cikin waɗannan da har hariyuna akwai wanda su suke da aƙidan cewa in an mutu ba wani maganar tashi su ne masu cewa a iza kunna izaman wa rufatan yanzu kenan mu in mun zama kasusuwa mun rududduge mun yi fari kwal a inna suna halkan jadida yanzu mu dinnan wai za a waye gari a watan wata rana an ƙara ta da mu mun zama wasu sababbin halitta su suna mamaki ne yaya za a yi ma a tashe su to waɗanda ba su da irin wannan imani da cewa Allah madaukakin sarki zai iya tada mutum su ba su yadda ma Allah ya yi su ba shine Allah da ya ji zafin maganan sai ce kono hijaratan aw hadida in kun so ma ba kashi ba a ku zama dutse ko ma ku zama karfi aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko in kun so ku zama wata halitta wanda ko a tunaninku ma to ta fi girma sama da karfe da dutse a cikin zuciyarku mun gano wannan da kyau ku sai su girgiza kai sai taɓe jan wane ne zai rayar da mu in mun zama haka sai Allah ya ce ma annabi ka ce musu allazi fatarakum awwala marra wanda ya yi ku da bayan ba ina fata mun gano wannan da kyau to waɗannan da har yuna to suna da aƙidan cewa babu Allah to ko in aƙidansu na babu Allah ta tabbata to kenan ayyukan Allah ma babu saboda wanda babu shi baya aiki ina ta mun gano wannan da kyau to sai ce wal malahida da kuma waɗanda suke masu ilhadi ne yan wuce gona da iri shedanin gari wa min ma ce daga cikin su akwai su sune yan comments mun gane wannan da kyau ko musamman waɗanda suka rayu a wancan zamani a irin ƙasashen su rasha ƙasashen china da sauransu su waɗannan ba abin da ya dame su da allah su hannun wata a hasali ma takura ma addini da masu addini suke a nan da yake ba da labarin irin waɗannan takadaran a ƙasan rasha ya zo yana karantarwa a wata makaranta na ƙananan yara sai yake ce masu su tabbatar da cewa ba wani abu wai Allah zai na bata ma kansu lokaci in za a tsaya saraye saraye kawai idan lokaci ya lokaci ne kawai halin yau da kullum suka yi maka yawa kamar tangaran ne in aka yi sakaci ya faɗo daga sama sai ya bashe faka ɗan adam yana ta ƙoƙari ta hanyar da zai bi da barbaro da wayo dai ya nuna ma yaran nan babu Allah to a cikin yaran akwai ɗaya daga ciki 'ya'yan musulmi ne Allah madaukin sarki ya sa yaron ya fahimci addini bayan fahimtar addini mai yiwa yana zuwa islamiyya Kasan ka zama baka zuwa islamiyya matsala babba zai faru ran da ka zama babba za ka yi ta abubuwa yara da mata suna cikin gidaje sai su ta sheƙa dariya sai ka zama masa abin kwatance abin dariya abin holewa ta hanyar maganganunka ina fatan mun gano wannan da kyau shine sai yaron ya ɗaga hannu mun fahimci wannan ya tambaya ya ce malam ya yi misalai da yawa don ya tabbatar mana da cewa allan da ake ce mana mu bauta mashi baro kamar yadda malam ya buga misali da allo wanda ake rubutu ya ce ga allo kowa na gani za ka ga allo kuma za ka taɓa allo ga mu ga tebura da kujerun da muke zaune a kansu kuma ga malam ma har ga kira malam zai ansa har ma an ka tashi ka taba malam zai ganga kuma zai ji ka zaka ji shi wanda yake nuna cewa duk abin da kenan za a iya ganin shi abin da zai nan kuma ba za a iya ganin shi ba yan aji kowanne ya ɗauki shewa eh haka ne haka ne yaro ya fahimta malam ya ji daɗi darasin shi na yau fa an fahimce shi yadda ya kamata shine yaro ya ce to fa yana da tambaya har yau jama'a ga malam muna ganin malam malam ya tabbatar mana da duk abin da ba a ganin shi babu shi domin ya ce ina Allah yake ba ga Allah ba sai malam ya hukunta babu Allah to jama'a yanzu ina hankalin malam yake aka ce ba a ganin hankalin malam to ya nuna malam bai da malam bai da hankali malam mahaukaci ne to a nan sai malamin ya fahimci gaskiya ya yi jawabi cikin azanci lalle ilalla cin da dai hankalin shi ba a ganin hankalin shi ga dai kai an gani cin da dai ba wai hankali ya cikin kai bane mu an ce mana kwakwalwa ne ke cikin kai ba a ce mana hankali ba ina ta mun gane idan kwanya ko kwakwalwa hankali ne ashe kaza mana da hankali dan aka ɓara kanta akwai kwanya in aka ɓara kan akwai akwai kwanya amma ko ba su da ne <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau to wani al'amari ne wanda mutum in ya zo yana neman ya fatar da kai ta hanyar irin waɗannan misalai sai ka gamsar da shi to amma mu irin wannan mantiki din ba abin da ya hada mu da shi kada idan mutum ya zo da wani abu mu za mu ɗauko mai nassi ne mu kawo mai misali wanda zai iya fahimta ina fatan mun gane wanda da kyau to irin waɗannan su ma ba su yadda da akwai Allah ba to cin da ba su yadda da Allah ba to ba za su yadda da ayyukan Allah ba ko mun fahimci wannan da kyau ko kawai misali ne wannan karatun da muke yi mutumin da bai yadda akwai ni ba to in an sa ya mashi wannan muryan yana ji to zai ce ba ka ko mun gano wannan da kyau ko sai dai ce wani kawai da barbaru ne aka je aka yi amma babu shi shine sai mala ya ce irin waɗannan fi asrin alhadir suna nan har yanzu a wannan zamanin namu akwai sun dade irin su kalmat kuna karanta su kuna jin irin maganganu da suka faɗi kuma har sukan birgi yan boko waɗanda ba samu tarbiyyar addini ba suna faɗin maganganu na ƙetare haddi maganganu na rashin girmama Allah subhanahu wa ta'ala jama'a kuna gane wannan da kyau ku? malai yake wa in kana juhuduhum lahu inna ma huwa fi zahiri mukadiratan minhu in ka lura da irin waɗannan waɗanda suke inkarin kasancewa akwai Allah maɗaukin sarki kuma suke musun ayyukan Allah in ka lura a zahiri ɗan karen girman kai ne kawai da bushewar zuciya ya sa suka yi wannan amma ba su da wani dalili ba mutum kawai saboda ya karatu sai ce shi sam mai da ba wani allah kawai ba wani addini da zai domin mutane suna ta mutuwa tintin ana ce mana tashin kiyama na har yanzu bata tashi ba kuma waɗanda ake haihuwa sun fi waɗanda suke mutuwa yawa ka kalla da kyau unguwan yaran da ake haihuwa da su da waɗanda suka mutuwa ya fi yawa masu haihuwa sun fi yawa nan kafin a mutu ɗaya an haihu nawa to ko mun gane to irin wannan misalin suke kawo mutane to shi za a tashin kiyama wai su sun ɗauka tashin kiyama ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya za a mutu har sai an ƙare a zuwa duniya ne ake zuwa ɗaya ɗaya amma tashin kiyama gaba ɗaya za a ɗunguma a tafi waɗanda suka rage ka da kyau in ga kalli zamun nan baya shekara talatin da suka wuce mutane ba su da yawa a duniya yan kaɗan ne duk wanda ya kai shekara hamsin ko ya kai shekara sittin yanzu ka je ka tambaye shekara talatin a garin nan ya yanayin yawan jama'a suke yanzu a wannan unguwa tamu shekara talatin da ya wuce gidajen 'yan tsiraru ne in gidajen sun yi yawa ne suka yi hudu suka yi biyar mun gano wannan da kyau ku ko kuma a ce akalla ba ta zarra ba su wuce gida 20 ba in sun yi yawa kuma mutanen ba su da yawa a kowane gidan amma yanzu babu gidan da za ka je bai ma masu gidan kaɗan ba mun fahimci wannan kamar ruwan sha ne sai mutane su ce wai yanzu ana wahalar ruwa a'a rijiyan gidan sanda shekara 25 ko 30 ko 40 da suka wuce aka haƙata, ta ta wadaci mutanen gidan sai a shekara ana sha babu wani matsala amma yanzu mutanen gidan sun haɓaka sun yi yawa ga baƙi da maƙota da kan zo su yi amfani da ita kuma ita kaɗai ne har yanzu ba tsara wata ba ka gaya min yadda abin ba zai musu kaɗan ba Kamar a ce sanda kake cefane ne kai kaɗai kana gwauro sai ka yi aure sai ka ƙara hannu sai ka ce wai abincin da za ka ci da matan ya ishe ku ba zai ishe ku ba ta haihu ka ki ƙara hannu ta ƙara haihuwa ka ki ƙara hannu ta ƙara haihuwa sai a waye gari wata rana in ka kawo kuɗin cefanen zai ƙare ne a sabulun wanka da kun yi yawa sabulun da wannan adadin za su yi wanka da shi ya fi ƙarfin cefanen da kake san da kake gwauro kai kaɗai jama'a ku rika buga misalai da irin waɗannan abubuwa za ku samu fa'ida sosai jama'a mun gane to a irin waɗancan lokutan da suka gabata to suna da damar su kafa hujja da irin waɗannan abubuwa na cewa ai haihuwan da ake yafi mutuwan da ake yawa dama Allah ya ce ɗaya da yakan wala ita muna urada kama khalaqnakum awwala marra to amma idan ranar kiyama ta tunkaro Allah madaukin sarki zai rushe duniyar nan ne gaba daya ana busa kaho duk wanda nan, to zai mutu gaba daya shi duka kenan tashin kiyama za ta kan dubunnan biliyoyin mutane ne jama'a mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya kiyaye mana aqidar mu mala yace wa illa in ko ba girman kai ya hana su yarda da Allah ba fahum yukirruna bihi fil batil ai so da dama kakan same su suna yarda akwai Allah madaukin sarki a ɓoye wa fil qararati anfusihim da kuma su kansu a tabbacin kansu suna yadda akwai Allah ne ko mun gano wannan da kyau ko saboda kai dai ka kalli wannan tsari na duniya da aka yi shi ne ban sha'awa da ban ƙayi a ce wai wannan tsari wai ba wanda ya yi shi amma wannan ƙarfan gashi nan an yi shi da bisa tsari iri-iri kai ka yadda ba shi ya kan shi ba yin shi aka yi kuma kai ka kalli halittanka da yanayin yadda kake da yadda aka yi ka da kyan diri haka da tsari wai amma kuma wai kai ne za ka ce babu wanda ya yi ka kai kai kanka ya kata ɗan adam ya gane cewa wannan ba daidai ba ne bala ya ce id la yi uqalu da mafalokin biduna khalikai domin a hankalce ba zai taɓa yiwa a samu abin da aka yi ba babu wanda ya yi shi yanzu wannan hulan ai ga ta samu ko ita dai kanta akwai wanda ya yi ta ina ba ta mun gane wannan da kyau akwai wanda ya yi ta lallai wanda ya yi ta shi ne mai ɗinkin hula waye zaran akwai wanda ya yi shi waye wannan yadin akwai wanda ya yi asalin matsalan a ina aka samu shi daga halittar Allah ne Shi ne daga auduga ne in ka ce manomi ne ai ya noma audugan shi ya kaza shi ya kaza to irin audugan waye yi manomin da ya yi wane ne kin kinsa hikiman cewa in an samu audugan nan ga yadda za a yi a yi zare har a yi tufa har a yi kaza a yi kaza duk ba Allah madaukin sarki ne wannan ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu malai ce wal qismu tsani kashi na biyu wa huwa tauhidul uluhiyya shine tauhidul uluhiyya mun da ji waɗanda suka runtu ba su yadda da tauhidul rububiyya ba ko kenan yanzu an ƙara ma ilimi in a da kana karantawa cewa ai dukkanin kafiran duniya sun yadda da tauhidin rububiyya to yau ka ji akwai wani nau'in da ba su yadda ba kuma ga salon in yaddan da suke da shi suna fata mun gane to sai tauhidin uluhiyya shi wannan tauhidin uluhiyya mala yace jihadahu aksarul khalqi mafi yawancin halittun da Allah madaukin sarki ya yi mutane da aljanu gabaɗaya sun yi musun wannan tauhidi na uluhiyya wa huwa allazi ba'atha Allahu bid-da'wati ila rusulahu wa anzala kutubahu to wannan musun da mutane suka yi na hawa kujeran naki ba su yarda da tauhidul uluhiyya ba shi yasa Allah ya aiko manzanni kuma ya saukar da littattafai saboda a yi masu wa'azi a nuna masu ga abin da ake so wanda Allah yake son su da su ko mun gano wannan da kyau dalilin aiko manzanni tauhidul uluhiyya ne da ake sakaci da shi bala yace wa qad al mushrikuna qadiman wa haditha haqiqa mushrikan da da na yanzu gaba ɗayansu sun yi musun tauhidul uluhiyya wa juhuduhum lahu yatamassalu bi al ahjar ashjar mala ya ce wannan musun da suka yi to ana iya ganin shi ƙarara a bisa suran yadda suke bautan itatuwa za ka wani kadari kawai ya ja samu ta yar fulawa kawai ya gyara ta kullum ita yake zuwa ya bauta ma akwai mutumin da ke bauta ma da nabejiya akwai mai bauta ma tsamiya akwai mai bauta ma shuri akwai mai bauta ma kaza ina fata mun gano wannan da kyau akwai wanda zai je dawa ya je sassako ice da kanshi ice ne sun dundumbe ne komi ba sai zai kafe shi a ɗaki shi zai rika sujada yana bauta ma ko mun fahimci wannan da kyau sannan wal ah, ahjar akwai masu bauta ma duwatsu ha kawai sai ka je ga mutum ya tasa dutse yana bauta ma shi kamar wannan shirgiyen dutsen nan na hanya abuja zuma rock akwai masu bauta mashi mun gane akwai wanda suke bauta ma manya-manyan tsauni na ƙasa akwai wanda zai je sassaƙo dutsen ya zo da shi aje yana bauta ma a da da yanzu har yanzu akwai su wal asnam akwai masu bauta ma gumaka gunkin nan shin da laka ka yi shi koko da ƙarfe ne koko da wani kayan ƙarau koko da dutse ne aka sassaƙa ko kuma ko an sassaƙo ice ne aka sassaƙa gunkin akwai masu bauta ma duk wanda ka gan shi yana bautan irin waɗannan abubuwa musun tauhidin uluhiyya yake yi ko mun fahimci wannan sannan ma da ce wal qubur akwai masu bauta ma kabari a ce wannan kabarin wani mutum ne mai daraja saboda haka ya cancanta a rika zuwa ana roƙo ana kai kuka ana zuwa ana zuba sadaka da sauran abubuwan da shari'a ta hana wal abriha da kuma hubbara hubbara da ake yi wani lokaci kabarin ma ba shi a wajen kawai wani ne zai zo ya wani hayal ya fitar da wasu abubuwa na shirme kawai sai ce kabari ne na wani mai daraja shi kenan sai mutane su koma suna bauta mashi wa ibadatul mashayikh akwai masu bauta ma shehunnai as-sufiya na yan sufaye mun gano wannan da kyau masu bautan shehunan sufaye Kisa duk waɗannan ɗabi'o'i na sufaye da su malaye ke nufi bi itiqadin naf'i wal khair ta suna ƙudurin cewa wannan abin da suke yana ba su amfani kuma yana samun masa alkhairai min lahi azza wa jalla kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala mimma yantas mimma yantasibna ila al-islam zuran wa buhtanan kuma zaka same su da dama suna danganta wannan abu zuwa ga addinin musulunci alhali ƙarya ne suka kirkira suka yi ma addinin musulunci ba inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da waɗannan abubuwa jama'a kuna fahimtar wannan ku to waɗannan nau'in masu irin wannan aikin to in ka gansu su ne waɗanda ba su yarda da tauhidul uluhiyya ba kamar yadda ka fahimci waɗanda ba su yarda da tauhidul rububiya ba to irin waɗannan duk mutumin da ba zai bauta ma Allah shi ɗaya ba ka same shi yana bautan aljanni ko yana bautan mala'ika ko yana bautan annabawa ko yana bautan waliyai ko yana bautan shehunai ko yana bauta ma rana da wata da taurari akwai na bautan wata tsumburbura akwai mai bautan maciji a duniyar na akwai masu bautan shanu ko mun fahimci wanda da kyau kawai su saboda ta kadaranci to kawai sa ake bauta ma shi yasa mutanen indiya masu bautan sa inda za su zo kasan nan su gaba filatin yana ta dukan san shi sai ga sun koma suna roƙon shi yana dukan allah ba sa cin naman sa ko kaɗan ina bata mun gano wannan da kyau babu to wasu kuma suna bautan wani Allah ne ta hanyar camfe canfan wasu abubuwa da haramta wasu abubuwan da ma an zalallahu bi hamin sulfa Allah madaukin sarki bai saukar da wani dalili akan haramta ko karahanta ko abin da ke alaka da waɗannan abubuwan ba misali a cikin dabba sai a ce akwai wani ɓangare na wannan dabba da wani nau'i na 'yan adam ba za su ci ba kwace yara ba sa ci kwace wannan maza ba sa ci kwace mata ba sa cin haka ne ko ba haka bane <clears throat> wannan duk wani nau'i ne na wasu abubuwa da aka samu shirkan da sun zo da shi wanda in ga karanta alkur'ani suratul an'am za ga Allah madaukin sarki ya musu raddi bai raga musu na ba ta kun gane wannan da kyau waɗannan tauhidai suna da matukan mahimmanci a kula da su to shine sai mala ya ce wal salim kashi na uku wa huwa tauhidul asma'i was sifat shine tauhidin ta Allah maɗaukin sarki wajen sunayen shi da siffofin shi yani abin nufi da wannan ne isbata ma asbatahu Allah li Shi shine lallai bawa yi ƙoƙarin tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar ma shi. aw asbatahu lahu rasuluhu ko kuma manzon shi ya tabbatar mai min sifatil kamal na siffofin cika kun gane wannan da kyau ko duk wata siffa da ta zama ta cika ne to ka tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kanshi da kuma manzon shi wa nafiyu ma nafahu Allah an nafsihi da kuma kokarin korewa Allah madaukin sarki duk abin da ya kore ma kanshi aw nafahu anhu rasuluhu min sifatin naqas ko ko manzon shi ya kore mai siffofin naqasa kaga a cikin wannan maganan da ni da kai da malami da malaminka da shehu na da shehunka da waliyina da waliyinka ba ba wani dama ya sa ma Allah suna ba Allah ne yake samu ma kanshi suna da siffa sannan sai manzon shi wanda ba wannan ba kuma ba wanda ya isa ba za ga wani abu in ya birge ka ka ce to wannan ya kamata a sanya ma Allah wannan sunan ba shi Allah madaukakin sarki ba a mai karambani a nan shi sa in ka fahimci wannan duk waɗannan siffofi da ake siffanta Allah madaukakin sarki na alwujudu wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu to gaba ɗaya waɗannan ba siffofin Allah bane shirme ne waɗannan abubuwan jama'a ba su ne aka taso mutane suke tauhidi ba ko ba su bane yanzu wani bai taba jin alwujudu ba kyau ba sai yau to amma sai ci ha ya kai alwujudu babu kyau shin nan ci alwujudu samuwa ai akwai Allah sai a ce eh lalle akwai Allah amma ba da haka ake tabbatar da akwai Allah ba in ka ce alwujudu ba samuwa ba waye saman man kuma waye samar da shi in kana son ka tabbatar da Allah sai ka ce huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin mun gano wannan da kyau ko alwujudu samuwa sai ne wal wanzuwa haba karanta alkur'ani gaba da akwai inda Allah ya ce huwal wujudu huwal baqa'u ko anal wujudu anal baqa'u akwai babu amma duk wani siffa da su da sunaye na Allah kana ɗaukowa sai ka ji gashi nan Allah madaukin sarki ya faɗi a cikin alkur'ani ko annabi ya siffanta shi a cikin wani hadisi tabbatacce ina ta mun gano wannan da kyau Allah shi kiyaye ba da yace ala haddi qaulillahi ta'ala a bisa da Allah maɗaukin sarki ya jawabi da cewa laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu irin Allah to da babu wani abin da ya kama da Allah to kenan kai ba za ka iya ɗaukan wani abu ka siffanta Allah da shi ba da baka taɓa ganin shi ba amma kuma ya gaya maka yana ji yana gani karka ce yana ji irin jinka yana gani irin ganinka ko irin na wani ko irin na suwa ne a in kai wannan ka zama cikin mushaddiha ka kamanta Allah da ɗan adam nan ma ka bata idan ka ce a gaba ɗaya Allah baya ji Allah bai gani Allah bai da kafa Allah bai tafiya Allah bai kaza to ka zama cikin mu'akkila masu kore ma Allah abin da ya tabbatar mashi in kuma ka ce yana yi amma kuma da Allah madaukin sarki ya ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah sama da hannunsa ai ba hannuwa ke nufi ba ƙarfi ne sai ka canza abin daga yanda yake to sai ka zama cikin masu wa cikin waɗanda suke tawilin sunayen Allah shi ma wannan bata ne sai ka tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma Allah min ghairi tahrifin wala tashbihin wala ta'tilin ina fata mun gano wannan da kyau to shine ka zama cikakken mumini mun gano wannan da kyau ko wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan ubangijinka zai zo da mala'iku sahu sahu to wannan zuwan irin yadda kake zuwa gidanka irin yadda kake zuwa wajen aikinka irin yadda kake zuwa kasuwa irin shi Allah yake a yaya zai yi sai mu ce babu hikimar mu sani shi yasa bai sanar da mu ba amma dai mun yadda ubangiji zai zo da mala'iku ina ba ta mun gano wannan da kyau ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi in ka ce yaya daidaituwan yake sai mu ce maka a'a alistiwa'u ma'alu daidaituwar Allah sananne ne E mun san ya ce ya daidaita tun da ya faɗi a Kur'ani har waje bakwai amma wal kayf yanda ya daidaitun a kishingide a zaune a shagide majhul wannan babu hikiman musali sa bai gaya mana ba wasu alu anhu ka matsa keke da keke wai dole sai ka sani ka zarfafa bincike ya ce bid'atun wannan kuma bid'a ne ba samu annabi da sahabbai sun yi ba wannan jawabin imam malik ne da wani shaki ya zo mai irin wannan tambayan wai sai ya tabbatar mai da ya Allah maɗaukin sarki da ya kan al'arshi amma da ce ai waje da wannan takadar ina fatan mun gano wannan da kyau faga da Allah maɗaukin sarki ya ce yawma yukshafu an saqin a ranar da za a yaya ƙauri mun gano wannan Allah na da ƙauri amma ya ƙaurin Allah yake bayan Allah mumine suna ganin ƙaurin Allah wa yud'auna ila sujudi sai su faɗi sai su sujada amma su kafire sun yunƙura za su sujadan hadisi ingantacce sai annabi ya ce sai su sai ya ƙage sun kasance a duniya ana kiransu zuwa ga yin sujada ana hayya ala hayya alal falah suna ji sun ki zuwa wahum salimuna suna lafiya kalau sai su ki zuwa to ranar kiyama ba za su yi ba mun gano wannan da kyau ko a cikin hadisi annabi yake cewa dukkanin hannayen Allah dama ne mun yadda Allah yana da hannu yau mai yafa sama'a ka fayi sijilli lil kutub a ranar da Allah madaukin sarki zai naɗe sammai kamar yadda ake naɗe ake nade sammai inda ake nade takarda mun gano wannan da ku to da me zai dade a wata aya sai Allah ce da hannun shi na dama mun gano wannan da ku to irin waɗannan siffofi da irin waɗannan sunaye da irin waɗannan ayyuka na Allah waɗanda suka dace da a sufofi khabariya wajibi ne mumini sai ya yarda da su an baka labarin haka Allah yake shi ya bada labarin ko annabi shi to sai ka yarda haka Allah na da ido ido irin naka domin ya ce tajire bi a ayyunina jirgin annabin Allah annabu Nuhu tana gudanuwa a bisa idanmu to Allah yana da ido ya ina yake ba mu sani ba dan bai gaya mana ko ba mu taba ganin shi ba ballanta na mu ga ya mun yaje yana da ido haka yace ma nan Musa da Haruna ku je asma'u wa ara shi Allah yana da gani mun gano wannan da kyau ko ashe yana da ido kuma yana da me gani kasan ido daban gani kuma daban ya irin ganin Allah yake ba musalli kasantuwan Allah yana can kan al'arshi bai sa yanzu baya ganin mu ba amma kai ganin ka takaitacce ne wanda yake bayan nan yanzu baka ganin shi amma shi Allah duk inda ka shige yana jin ka yana ganin ka jama'ar annabi kuna fahimtar waɗannan ko haka ake sa in ka ji sai ka tabbatar da su a bisa yadda Allah madaukin sarki ya fare ko a bisa yadda manzon Allah ya faɗi kamar yadda annabi ne yake cewa wallazi nafsi bi yadihi mun gane kawai sai ka sa shi yasa yan aljanna in sun shiga aljanna Allah madaukin sarki zai bayyana musu yan aljanna gaba ɗaya za a je kallon Allah wujuhun yawma idhin nadira wasu ko a ranar kiyama masu haske ne masu shinki ne da annashuwa ila rabbi na nadira saboda za su ga ubangijinsu to da sai Allah maɗaukin sarki akwai abin da ya kai aljanna ima duniyar ce ba akwai abin da ya fi aljanna sai ce eh menene ya fi aljanna sai ce ganin Allah to ɗan aljanna idan suka ga Allah sai su manta ma da ni'ima aljanna gaba daya saboda abu ne wanda ka dade kana son ka gan shi kuma sai aka ce shi ka gan shi mun gano wannan da kyau to shine za a ga Allah ba tare da wani ya ya sha makance wani yana kare mu wani ba za ka ce da Allah dan matsaman ba yanzu kana ganin wata in ya fito daren sha uku sha sha biyar din na ko wanda zai kare maka ba ganin yara ƙanana da in ana tafiya an taso da daddare daga makarantar islamiyya ko sun dawo daga ojiyoji ko an dawo unguwa sai ga yana tafiya na cewa wallahi ni watan ke bi in yi nan sai ga watan na biyu shi wancan ma ce wallahi na gudu da shi gidanmu haka ne to haka daga inda kake ka daga kan kawai sai ga Allah kowa zai gani shi in dai kai mumini ne to mutazila su suka ce ba za a ga Allah to sai Allah ya tambayi yan aljanna akwai abin da ya fi gani na daɗi sai su ce babu sai Allah ce akwai abin da ya fi ganin Allah daɗi shine sai Allah ce ma 'yan aljanna ku je na yadda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ka sa mu ga Allah ganin yarda ka san duk wanda ya ji filin kiyama zai ga Allah amma ba ganin yarda ba ina fatan mun gano wannan da kyau saboda Allah ya ce kowa sai magana da Allah laysa bainahu wa lahi turjuma ba wani mai sha tafinta tsakanin kai da Allah magana za ku yi tsaf ina fata mun gano wannan da kyau shi sa sai ka ji tsoron Allah fa amma wa amma man khafa maqama rabbihi wa na'an nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijin shi ya hana ma zuciyar shi bin abin da tariya take so to wannan aljanna ita ce makoman shi mun gano wannan da kyau ku duk wanda yake bin son zuciyar shi zuciya ta tsara ma yi kaza kawai sai ka yi zuciya ta ce bar kaza kawai sai ka bari alhali sabanin abin da Allah madaukin sarki ne ke so to lalle ka je baka ga cikin halaka ina gani a bisa 'yan wannan misalan mutane sun fahimci ya ke nufin tabbatar da sunaye da sufofi na Allah ko Allah shiryar da mu mala ya ce wa hazal kismu kadar jihadahul jahamiya hakika wannan kasan to jahamiya ne suka yi musun shi kenan yanzu a kasan na kai jahamiya to amma kai yanzu ba za ka fahimci jahamiya ba sai in ka fahimci bayanan da muka gama yi yanzu yanzu an ce Allah yana sama to jahmiya ba su yarda ba siffan Allah ne a sama kenan duk mutumin da kaji ya ce Allah na ko ina to jahmiya ne jama'a mun gano wannan kyau ko Allah yana sama ko kun gano wannan yana kan al'arshi haka ya ce a amintun man fi sama'i kun amince da wanda yake cikin sama yace ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilayhi mala'iku za su tattaka matakala har da mala'ika jibril su tafi wajen Allah a ina a sama yace ilaihi yas'adul kalimatu tayyib wal amalu salihu yarfa'u ga Allah ne kalmomi masu nagarta suke tafiya kuma da aka ta za yi isra'i da mi'raji ina aka tafi aka kaiwa aka kai manzan Allah ƙasa ko sama ko ko ina in ka tashi za ka yi addu'a ina kake daga hannunka dan kana roƙon wa dan Allah na ina to miye ko na ba lokaci Allah na sama ne to kaji mutu ya ce Allah ba a sama yake ba to jahamiya Allah yana saukowa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare yana cewa wane ne zai yi addu'a an sa mai wake da bukata a biya mai wake da gaza in gaji wani ya ce a'a ko jahamiya jami'a kuna jama'a kuna fahimta yadda ake gane jahamiya ko su ne masu musu waɗannan siffofin sai ga suna cewa wai a hankali yana ɓata aƙidan mutane bayan allah ne ya faɗi a cikin alkur'ani ko annabin shi ne ya faɗi a cikin ingantattun hadisan shi mun gano wannan da kyau ko sai a ana fassara yadullahi da ƙarfin allah Mun gano wannan yadullahi hannun allah ya hannun allah yake bai gaya mana wai kokari yake a nuna cewa allah zai da hannu saboda kar a siffanta allah da siffan yan adam a'a wannan alishiraku filismi ne tarayya aka yi wajen sunan la yaltalzum alishiraku fil ma'ana bai lazim da cewa sai an yi tarayya wajen ma'ana ina fata mun gano wannan da kyau ɗakin ka na da doki sarkin garinku na da doki da dokin kofa da dokin sarki iri ɗaya ne ba an yi tarayya ne wajen me amma iri ɗaya ne wanda ta yi ɓari sai a duba a gama matan aure ce eh to ciki take da shi ƙarami sai zube wanda ta yi ɓari sai aka duba aka ga yarinya ne aka kasa mata alale sai ta baras ina fata mun gano wannan da kyau kaga tarayya wajen suna ya sa ma'anan yayi ɗaya eh wanda ta yi yaji sai aka duba ga mai jego ne sai a ce ok ta yi yaji ne wanda za ta riga barbaɗawa cikin abinci ta ƙara hawan jini wancan kuma yaji ta yi matan aure da ta gudu kaga yaji yaji ina fatan mun gano wannan da kyau akwai fa irin waɗannan abubuwan da dama ko mun fahimci wannan da kyau ko in aka ce ya siyo ƙwarya sai aka duba ashe azara guda ɗari ya siyo ko goro guda ɗari sai a ce ƙwarya ɗaya da Allah mai koman ƙwariyar nan sai a miƙo wani koko na malmala ko na wani abu sunan ƙwariya ƙwariya ne amma ma'anan fa ya sha mun da juna jama'a kuna gane wannan da yawa sun san wani irin misali irin wannan ko wanda za a ga sunan iri ɗaya ne amma kuma ma'anan fa ka sha mun da juna ba iri ɗaya ba ne yanzu da bakinka da bakin titi da bakin kwano iri ɗaya ne dan Allah da bakinka ne da bakin titi ko ba cewa Allah shi kiyaye kis ala hadha takun allama to kun ji yadda ke gane jahamiya ko masu musun waɗannan abubuwan za ku riga jinsu su a gidajen rediyo wata lamizuhum da kuma almajiransu almajiransu wata lamizuhum almajiran jahamiya min almu'tazila akwai mu'tazila su ma suna musu waɗannan abubuwan da muka yi bayani wal asha'ira da kuma asha'ira suna yan alwujud wal qidam wal baqa wal muhalafata da waɗannan musibin da aka kawo cikin tauhidi tun ka dora asha'ira suna yan alwujud jahmiya da mu'tazila suna waɗanda suke musu waɗannan abubuwan da annabi ya tabbatar in kana son ka ƙara gane su wane ne mu'tazila su ne waɗanda ba su yadda aljani zai iya shiga jikin mutum ba ballantana a fidda shi ko a magana da shi a kira ne na mu'tazila shi za sai ka ta jin ana faɗin waɗannan abubuwa sai ka ce ai ba su a Najeriya wa ya gaya ma sun zo ne da wani sunan Kuma mun fahimci wannan da ke ko da wani sunan suka zo amma dai su ne kamar misali ne wani ya fita daga wata jam'iyya sai ya koma wata ai dai shi ne da da ya sa rigan wancan jam'iyyar ne yanzu ya sa wannan jama'a kuna gane wannan da kyau ko ki ne dai Allah ya tsare mana imanin mu ya ce, wa huwa fil haqiqati dakhilun fi tauhidir rububiyya don an lura da al asma wa sifat to yana da wani bangare ne daga cikin bangarorin tauhidar rububiyya lakin lamma kasural munkiruhu yayin da masu musun suna da sifofin Allah suka yawa wa rawwaji shubha haulahu kuma suka tuttuɓo shubuhohi suka kewaye tauhidin suna da siffofin Allah suka dinga kawo abubuwa iri-iri wanda ya lalata suna da siffofin Allah misali sai mutum ya ce jama'a yanzu idan aka ce Allah ya sauko daga sama ya zo saman duniya saman bakon da al'arshin waye ba ajiya waye ba gadi waye ba kulawa da su in Allah jare na Allah yanzu wace ka yi mai wannan tambayar la yas'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun ba tambayan Allah kan abin da ya ce maka yana yi ko to ba tambayan shi don laysa kan misli shay'un yanzu idan shugaban kasa ya tafiya dole ya bar da ya bar kasan a kula da ita ko shi Allah yana can yana kula da ita duka domin wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi sannan wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul kowa ya san wannan me na murɗe ma'anan jama'a a lalata fahimtar bayan Allah sai a ce to ayan ka lura asuban Najeriya daban da asuban Ghana asuban waje kaza daban da asuban kaza wannan tambayin shine bid'a shine tambayoyin da irin waɗannan mu'tazila da jami'a suke kawo shubuhohi saboda su lalata fahimtar hadisan kada abin da ake so ka gane asuban ku yanzu ya zo lokaci kaza eh me ke a wannan lokacin Allah ya sauko kawai kai addan da za ka yi ya saukan Allah yake shi ya bar mu kan shi sani da ya so mu san inda yake saukowa da ya gaya mana ina fatan kun gano wannan mai kyau amma da bai sani ba abin da ake so shine mai imani sanda annabi ya gaya ma sahabbai da shi annabin da sahabban sun yi imani to wa mun yi to amma jahamiya da mu'tazila sun ce a'a sai a ta kokarin tawili ana cewa alal misali duk a gama sai a lalata alkur'ani da hadisi da misali Allah ya shawaka mala yace ofrida bil ba'ati bil bahati to shine sai aka keɓance wannan tauhidul asma'i was sifat saboda a cikakken bincike a kan shi waje ila kisman mustaqillan to sai aka sanya shi zama wani kashi ne zaman kanshi wa ullifat fihi mu'allafatun kasira kuma aka samu malamai sun yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa akan wannan fagen ko kun gane wannan da kyau ko malamai sun yi rubuce-rubucen tafiya akan tabbatar da sunaye da siffofi na Allah maɗaukin sarki ba tare da murɗe ma'anansu da lalata saƙon da suke ya ɗauke da shi ba malai ce fa'allafal imamu ahmad raddahul mashhura alal jahmiya al-imam ahmad bin hanbali imam ahlus sunna wal jamaa ya rubuta littafi yana majahmiya raddi kaca kaca sunan littafin kenan raddun ar-raddu ala al-jahmiya dan karamin littafi ne raddu ala al raddi ga jahamawa al-imam ahmad bin yayi shi a zamanin shi yayi karo da waɗanda suke cewa alkur'ani ba maganan Allah bane alkur'ani siffan Allah ne sun musu wannan sai suka ce alkur'ani halittan Allah kenan da kai da alkur'ani ɗaya ne ko kun gano wannan da kyau ko kenan mugun fahimta suka kawo masu yawan gaske wanda kai yanzu ba ka fahimta ba in ka ce alkur'ani ba maganan Allah bane halittan Allah ne kai ba maganan Allah bane kai ba za a iya rantsuwa da kai ba mun gane amma kuma alkur'ani fa in ya zama irin ka ma ba za a iya rantsuwa da shi ba ko kun gano da abubuwa masu yawan gaske da suka kawo wanda ya sa a kama imam ahmad bin hanbali aka ɗaure shi a kurkuku sai da wajen wata 28 a ɗaure kuma ya ci dukan ban mamaki sai da sarakuna da yawa suka yi ta wucewa waɗanda suke ta ɗaure shi da ƙarshe ne Allah madaukin sarki ya kubutar da shi har ya samu ya fito sai al'imamu shafi Shafi'i duk sun sha wahala akan haka shi shafi da ya rasa yadda zai ka san ba kowa ne yake iya dura irin wannan gwagwarmaya da makiya Allah ba mun gane Shafi kuma malamin Ahmad ɗan Hanbali shi da aka fito da shi aka tara mutane ana son kowa ya jawabi Shafi ya ka fara tambaya me za ka ce Ya ce alƙur'anu wal injilu wat taurat wal zabur wa ibrahim wa musa sai ce hadihi kasan malamin usul fiqh lauya ne hazihi suwa tunanin su ne waɗancan littafan Allah da ya lissafo shi ana son kawai ce alkur'ani halitta ne ya tafi a sai lissafo na da can can ma sai ce hazihi su tunanin su waɗannan littattafan shi kuma tunanin shi fa waɗannan yatsun sai ce mahaluka halittar Allah ne aka ce Allah ya soka tafi gida imamu ahmad imamu ahadu sunna wal jama'a kai ko me zaka ce ce ina alkur'ani maganan Allah ne aka ce baka bugu ba ne aka ci gaba da cafa shi gidan yari shine san da ya fito shafi'i ya zo ya same shi ce ni ba zan magana da kai ba ya ce a alimamu ahmad kan me haka da kai kai allah madaukin sarki ya yi ka da karfin hali ya yi ka da karfin jiki ya yi ka da kaza ni ba zan iya daura wannan jibgan da ake yi ba ne yasa ni tawili da fatan mun gane in sha wahala fiye da diyan da kake zato malamin bid'a ke allah shi yi wa allafa ibnuhu abdullahi dan malam kayi halin malam ɗan shi mai suna abdullahi ɗan ahmad ɗan hambali ya rasu hijira a shekara 290 daidai ya rubuta littafi mai suna Kitabat tauhid gane ya tabbatar da waɗannan abubuwa wa allafa abdulaziz bin yahaya al-kinani ya rasu hijira a shekara 240 ya rubuta littafi mai suna al-haidat fi radd ala bishr al-muraisi yana yi ma wani ja'iri ne mai suna bishir muraisi raddi alhalik wanda shi ya hallaka hijira shekara 218 wa allafa abu Abdullahi muhammad bin nasr marwazi shi wannan baban abdullahi muhammad dan nasr marwazi ya rasu hijira shekara 294 ya rubuta littafi mai suna kitabu sunna wa allafa usman bin sa'id usman dan sa'id ya rubuta littafi ya rasu hijira shekara 280 mai suna ar-raddi ala bishir muraisi shi rabbi ma yake ma bishir muraisi din gaba daya yanzu wanda ya rufe hijira shekara 280 ya fi shekara dubu yanzu da mutuwa yanzu in wani yanzu yana kokarin lalata tauhidin mutane aka zo aka yi mai rabbi sai a ce wai babu rabbi a musulunci in ji wa eh in ji wa ga karudud nan a cikin alkur'ani ba iya وألف إمام الأئمة محمد بن خزيمة الإمام الإمامي محمد بن خزيمة يا رسول الله شكرا أبيك لشاء يا رب littafi كتاب التوحيد sannan wa gairu haula wasu malamai waɗanda ba wannan ba ma sun yi rubuce-rubuce ga shekul islam bin taimiya kamar shehun musulunci ɗan taimiya ya rasu yana shekara 728 wa talmizihi ibn al-qayyim da kuma almajirin shi ibn al-qayyim ya rafi jiya da shekara 751 duk sun rubuta kitabun tauhid ga su shehul islam muhammad bin Abdulwahab da dai sauransu ha'ula'i wa man ja'a ba'dahum waɗannan malaman da ma wasu waɗanda suka zo bayansu duk sun rubuta littafi akan tauhidi don su tabbatar da wannan abubuwan da muke kan bayanai a kansu wasara ala nahajihim malamai sun gudana a bisa tsarin su falillahi alhamdu wal minna lalle godiya da baiwa sun tabbata ga Allah ala bayanil haqqi akan tabbatar da gaskiya wa dahdil batil da kuma rushe banna ina fatan mun gano wannan da kyau waɗannan littafan in ka same za su ƙara tabbatar maka da waɗannan abubuwan kuma ga wannan malamin shi ma ya rubuta duk kan a tabbatar da gaskiya mu kuma gashi muna koyo ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan shi ke tabbatar da tauhidi na kwarai shine a zauna a karantar da mutane in suka karanta suka sani ba wanda zai zo masu da shirme ballantana iya lalata masu tunaninsu Allah ya sa mu dace ya ce wa awwalu man urisa anhu inkaru sifat ba'd mushrik al-arab a wannan al'umma farkon waɗanda aka fara samun su da inkarin wasu daga cikin siffofin Allah da wasu mushirkan larabawa ne allazina anzalallahu fihim qawluhu su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya saukar da ayan nan a kansu da Allah yake cewa wa kazalika arsalna fi ummatin wa kazalika arsalnaka fi ummatin kada khalat min qabliha umam hakika mun aiko ga cikin wata al'umma wanda an samu al'ummai da yawa sun gabaci wannan litatluwa alaihimul ladhi awhayna ilaika, domin ka zauna ga karanta masa alqur'anin da muka yi maka wahayin shi amma abin da kai ce wa ya yakfuruna bir rahman su suna kafirce ma ar ba su yarda da sunan ar-rahman ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to sakamakon ƙurewar lokaci za mu saurara a nan amma idan allah maɗaukin sarki ya raya mu a karatun da zai biyo bayan wannan za mu zo za mu karance waɗannan bayanai gaba ɗaya saboda mu iya fa'idantuwa da abubuwan da waɗannan bayanai suke ɗauke da shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم